yau da gobe daga muryar Amurka a Washington DC. Tare da sallama a gare ku da watan kuna cikin ƙoshin lahiya da wannan maraicen talata goma sha hudu ga watan Yuli. Shirin yau da gobe kuke ji kai tsaye daga nan sashen Hausa da murya Amurka akan mitoci 25 da 22 da goma sha shida da kuma ta intanet a dandalin voa.com da voa voahausa.com masu gabatar da shirin Jamila Kabiru Fage da Halima Jumrau. Yau rana ce da yau da gobe ke tattaunawa akan ilimi, fasaha da sana'a. Kuma zauren matasa na tafi da muhawara akan matsalolin matasa, wadda daga bisani ta rikide ta koma maganar ilimi da sana'a. Ilimi shine komai. wani ke ga bashi da aiki to bashi da ilimi bai iya komai ba ke ganin kamar ba sai lallai kana da ilimi zaka zama creative zaka iya yin wani abu ba. Wai shin kowace sana'a ce ke buƙatar ilimi ko kuwa akwai sana'ar da ba sai da ilimi ba? Ko da shu shaina ne, idan da zai zauna a koya mata, sai ga ya fi iyawa ya fi ƙwarewa sannan kuma kwakwalwarsa ta buɗe yana fito da wasu dabaru da kansa. Yau filin matasa masu basira zai yi ban kwana da Nuruddin Abdulkadir mai gida, ɗalibi mai koyon aikin jarida kuma tela. Muna kuma tafi da ayar mu ta yau da kuma amsoshin tambayar mu ta jiya akan ko dole sai da ilimi za a iya yin sana'a? Za ku ci duka daga a cikin wannan shirin na yau da gobe. To kamar yadda Jamila ta ce yau hilin matasa masu basira zai ban kwana da Nuruddin Abdulkadir mai gida ɗaliban jami'ar Bayero ta Kano a sashen koyon aikin jarida kuma tela. mai ban kwana da shi zai gaya mana wannan aikin jaridar da yake son yi idan ya kammala karatu amma da farko za mu ji irin rawar da kahohin sadarwa na zamani suka taka wajen haɓaka sana'a shi ta ɗinki. gaskiya yana da rawar gaske ta takawa musamman na gaya miki duba da cewa yanzu ruwan kamar yadda suka faɗa duniya ta koma kamar a tafin hannun mutum gaskiya yana rawar gaske da zai taka wajen haɗa ka da mutane ba kaɗai wa'anda kake zaune da su sosaitin ka ko kuma a ainihin muhallin ka ba har ma da wa'anda suke nesa da kai a wata duniya ko kuma a wasan wata ƙasa wani da gaske yana abin nan dan ko kwana uku baya ba ba ki labarin akwai wanda yake a can kwatano akwai wani yaron sa da yake a nan kwari to yana wucewa don shagon mu yana ganin irin kayan da muke rasewa ya zo ya same ni ya ce min akwai mai gidansa da yake kan matar shi ta haihu kuma za su yi kayan talla da waye yana bukatan abin nan wallahi ta harkar abin da daga su wasa sannan na tura mishi irin wanda yake so ya zaba in ya dawo min da su sannan ni kuma ma ya ka ma yau aka fara aikin shi mm. za a tura mai da su a ji a tasha a sa sannan a tura mai da su can to gaskiya ta kamar jihar ta kawo kwarai da gaske a harkar sana'a musamman yanzu za ki ga an samu abin da suka kuna wanda suke ana yin su ne wanda kamar kusan suna da sauƙin sarrafawa musamman da wutar lantarki in ka zo na kawai da kasa maimakon in ke ɗauke ka awa uku ko awa hudu ko awa biyu to a minti talatin ma sai ka haɗa riga guda ba tare da wata wahala ba ba tare da gajiya a jikin ka ma gaskiya idan a ce aikin gida zan yi sallah a yanzu zan yi fannin tallace-tallace da kuma fannin aikin gidan rediyo ne mm. amma na fuga tallan gaskiya bangaren harkar abin da ya danganci tallan talla advertising amma yanzu haka ma ina yin na yin fata na dauki bangaren rediyo ne amma gaskiya inda na fi abin nan na fi son gaskiya harkar tallafi tunda koyo din nan akwai gidan rediyo da muke da shi a nan makaranta koyo din nan ni ne DCA na zangon Hausa na shirye shiryen mu da muke yi a nan gidan rediyo da eh, yake akwai gidan rediyo da makaranta muna yin muna watsa shirye-shirye daga karfe goma zuwa karfe uku karfe mm. hudu zuwan azumi yanzu yasa aka dawo da shi karfe uku mm. yau din nan ma ni nake yin aiki na zangon Hausa da ake yi na ranar Litinin Hmm. a nan gidan rediyon na bangaren gidan rediyo gaskiya kusan zan yi cewa a harkar abin da shafi kamar aiki a yanzu ƙararren aikin jarida nake yi gaskiya na fi tarkata kaina gaba ɗaya ga aikin da ya shafi aikin rediyo amma ina sha'awar bangaren haka talatalata gaskiya shi ma. Dole ne sai da ilimi za a iya yin sana'a? ga yadda kuka amsa mana wannan tambaya a Facebook da kuma email. Eh to, babu dole, domin mahi akasarin 'yan kasuwarmu na ƙauye ba su da cikakken ilimi. Amma yin ilimi yana da matuƙar amfani domin zai taimaka kwarai wajen ci gaban kasuwanci ko kuma sana'a. Amma ba dole ba ne sai mutum yana da ilimi, saƙo daga Usman Shitu Mahuta. Tabbas, maganar haka take, ba yadda za ka yi sana'a ba tare da samun ilimin sana'ar ba, saboda haka yin sana'a dole ne sai da ilimin sana'a, ala misali, sana'ar noma, kiwo, wanzanci, kira sana'ar saya da sayarwa na dabbobi, dole sai ka sami ilimin su kafin ka soma. Sako daga Sa'idu Gagiyo Katamma. E kuma a'a, idan muka ɗauki kalmar e Ilimi shine gishirin zaman duniya kuma zai taimaka wa mai sana'a wajen hitowa da hanyoyin ciyar da sana'ar tashi gaba ta ɓangarori da daman gaske musamman ma a wannan lokaci. Idan mai sana'a yana da ilimin amfani da intanet zai taimaka masa wajen samun dabaru, shawarwari da kuma baje hajarsa. ta ɓangaren a'a kuma akwai ɗimbin masu sana'a da suka ci gaba ba tare da ilimin ba wanda har ake kwaikwayo da su sako daga aminu ɗan kaduna amanawa malam aminu Ya kamata ka duba status ɗin da kyau, ina ga baka fahimci me ake so a ce bane, in an ce ilimi doesn't mean ilimin boko ai, zan ce ko rijiya za ka gina sai ka koyi yadda ake yi ko, kafin ka gina, ko haka kawai baka da ilimin ginin sai ka je ka kama gini, ka je ka koyi yadda ake gina rijiya ka gina wannan ma ilimi ne. Sako daga Maryam Rabi'u. Ko shakka babu wannan zance haka yake, domin kalmar ilimi ba wai ta taƙaita a kan mutum ya tahi makaranta ya zamna malami ya koyar da shi wani nau'in ilimi ba, a'a. Daga ranar da ɗan adam ya zo duniya har ranar da zai barta ba rana ɗaya da zai daina neman ilimi, don haka dole duk sana'ar da mutum zai yi zai nemi wanda zai koyar da shi ita, ko da kuwa ta hanyar faɗa masa inda zai samo abin da zai yi sana'ar da shi ne. ko kuma ya nemi sanin yadda sauran abokan kasuwancin nasa suke sayarwa. Da haka VOA ko a nan dai za mu tabbatar da cewa dole sai da ilimi za a yi sana'a. Sako daga Abdulmalik Sa'idu mai biredi tashar Bago sau. Hakika idan har mutum yana so ya cimma nasara akan wata sana'a, to ya zama dole ya nemi ilimi akan sana'ar. Domin kuwa ta haka ne zai san dabarun da zai yi amfani da su wajen inganta sana'ar. Sako daga Shamsu Habibu Azare. Yau ma dai zauren matasa na jami'ar bayar ta Kano, amma a wannan karo muhawara ce a kan matsalolin da suka addabi matasa a wannan zamani ko da yake daga batun matsaloli sai kuma tattaunawar ta rikide ta koma kan dangantakar da ke tsakanin ilimi da kuma sana'a. Sunana Maryam Lawal Imam. a gani na babban matsalar da matasa suke fama da shi a nan da Najeriya shine rashin aiki ne saboda za ki gansu da yawa suna yawo a gari su ne suke zama yan jagaliyar nan ne yan waye waye suna zama nuisance a cikin gari saboda ba su da abin da za su yi inda misali suna da aikin da zaka je da karfe 9 ko karfe 8 na safe ka taso karfe 6 ina ganin ba za ma ka samu lokacin da zaka zama ma wani disturbance a cikin mutane ba kai ban yi da ke ba sunana Abubakar Suleiman babban matsalar matasa ita ce rashin ilimi saboda in baka da aiki baka da ilimi ke in dai kana da ilimi to zaka san yadda zaka yi ka samu yadda zaka yi ka samu aikin yi walau ka je ka koya wani karatu malaka zama malami kenan ya dinga biyan ka walau ka samu wata hanya da zaka yi wani abu ilimi is everything ilimi shine komai wani ce ga bashi da aiki to bashi da ilimi bai iya komai ba ke ganin kamar misali akwai maganar rashin ilimi da kwaito na yadda amma ba sai lallai kana da ilimi za ka zama creative za ka iya yin wani abu ba saboda akwai waɗanda ba su da ilimin kuma suna yin abubuwa to ba su da ilimin amma suna iya ma kansu su ko su yi sana'a ko su yi wani abun da za su dai iya sustaining kansu dai for the time ba tare da sun zauna hakan nan ba komai ba na Maryam Tijani to amma ba kya ganin ba sai in suna da abun da zai za su yi investin ta su ba kaman dan jarin da za su sa su eh, sana'a ba yau wato abun da abin da ni nake gani kenan kake magana ilimi samari nawa ne suna da ilimi amma ba su da abin da za kuma nawa ne suke da da certificate din da kuma amma ba su samu abin da wani lokacin abin da menial work da mutum zai fito sai ya zama mai bala yana da karfin da yana da damar da zai iya so ya yi za a shigo wasu abubuwan da za ka ga cewa sai daga sun yi da ya zama wannan aiki sunana Nafisa Usman Abdulaziz kamar yadda ka magana me zai hana shi matashin da aka koya makaratu ya san ya je makaranta aka ba shi certificate aka ce ga takardar shi da ya kammala karatu me zai sa ya ta'allaka akan lalle sai gwamnati ta ba shi aiki sannan zai ci abinci to shine abin da nake so ina son ki gane cewa ba wai dole aikin yin da zaka to ka dogara akan karkashin gwamnati ba abinda zaka zaka zamanta ko da ake tsayawa da kafar kai ne dole sai ka samu wanda ya goya ma ba sosai ko da ta hanyar ko jari ne ko jari ko kuma ta hanyar wanda zai zo ya sa karfinsa ku tafi aikin tare kasan ka san ko akan wannan taron bitar da muke yi dukkan mu zama muna mun dogara da kanmu ne yasa muke yin shi ta yaya za mu zama dogara da kanmu ta yaya za mu ci abinci ba tare da mun ta'allaka akan wani ba duk irin waɗannan tarurrukan da mutane ke zuwa entrepreneurship da ake kawo mana a cikin class duk saboda idan mun fita mu samu abin yi ne ba lallai sai matashi ya dogara kan gwamnati ba. suna na siraja idris kudin da kai kada ku manta na ji kun tattauna na amma kun manta abu guda ɗaya da kuka tsallake matasan ma'ayo za ku ga wani suna da raina sana'a gaskiya mutum sai ya ga sana'ar da aka bashi ya ga ai mai mekin kuɗi da wuri ba haka sai ya ga gaskiya shi ina gare ya kwance sa ma ya huta na akwai wanda na sani ma yau gobe ya kwance sa ya bacci in ya ga kuɗi kaɗan zai samu shi ba zai fita ba. ina da tambaya gaskiya wannan kuma ya sunana anas muhammad kana maganar raina kuɗi eh, akwai wanda kuɗin da za a basu ba zai iya sustain ɗinsu ba har ƙarshen wata. eh haka ne amma ka san kuma ba. zai iya riƙe su ba. wanda har za ta iya kaiwa sai sun ci bashi ito eh na san da haka na san da haka to su kuma kake su a waɗannan zaka ga idan ma har ana bai mutum wannan zaka ga ai kusan ya baje aikin kenan ne maka magana wanda suke shantakewa a gida su zauna su ce su gaskiya akwai wanda victims ne na sun je aikin eh. akan ya faru da su shi yasa ba sa son su nemi aikin da ba zai iya rike su eh ina nufin cewa akwai wanda bashin da suke ɗauka wata ba zai iya rike su har wata ya zo wanda zai iya lidin su je su ci bashi akan ya zo kudin ba zai ishe su dinga ciyar da kansu ba in akwai na kasa da su su transport komai ya kai su gurin aikin su amma dan mai dan kamar matashi ba zai iya yana aikin ana ba shi dan albashi amma kuma dan me ba zai kokarta ba ta wani bangaren ya samu wani abin yi dan ya hada ya danganta ya danganta da yanayin aikin da abin nake son fada kenan idan aikin yana da lokacin da zai yana da zai shi lokacin da zai fita yi wani abu zai iya zuwa yayi idan yana so yayi amma wani aikin zai iya yiwa daga safe ne har yamma ko ba da tam yamma ta yi kana so ka dawo ka zo ko kana da iyalai ko wani abun ka huta da sauransu ba ka da tam da zaka ka je kai wani abu murin murin kai ki kin san abin da mu matasa muke fuskanta matsalar da muke fuskanta yanzu misali ina aiki a wata ana bani dubu goma to ba zan san yadda zan tsara wannan dubu goma ta ishe ni abin da nake so ba sai in tsara rayuwata based on yadda zan kashe dubu ashirin na san kuɗi na dubu goma ne amma abubuwan da zan na tattaro ma kaina sai ya kai zan spend over 15,000 akan eh, abu kuma na san albashi na da wuce dubu goma ni sa matashi yake da dogon guri ina da tambaya suna na abdullahi umar shanonu kamar yadda kika ce a misalin ki dubu goma dan kika raba dubu goma a kwana talatin nawa za ta baki za ta baki naira ɗari uku da talatin yanzu sabida Allah dala uku kenan misali sabila uku da gidanku da kake sana'a yanzu ya za a ki iya ki ci da kanki a naira 300 a rana kullum ki koshi kullum ai ba zai yi ba make yi kudin mota ki ce gurin da kike so na abba ibrahim da ina ganin ana magana ne akan matsalolin matasa to a cikin matasa ba ko akwai sana'o'in da ba sa bukatar sai ka je makaranta akwai wanda akwai wanda sana'an ma ga yake kuma ba ta ilimi ba ce ba baban shi yana wani sana'a ko na hannu ko wani abu haka kuma sannan ya gaje ta amma saboda yana ganin abin da baban da nashi yake samu baya ishe shi ko kuma tun baban nashi ma misali a ce baban nashi ya rasu ya bar mashi wani sana'a baban nashi yana ganin kawai da suna rayuwa ne a bayan da zai yi suraka baban shi ya tafi ya bar masa wannan sana'ar shi gaskiya ba zai iya ba saboda yana ganin ya zama ɗan zamani yana da plans da yawa a rayuwa ba zai iya yin wannan sana'a ba ya gwammace ya nemo ta sana'a ko kuma ya tsaya ba shi da wata sana'a ko saboda yana ganin wannan yawa wato wannan maganar da ya dawo da mu lokacin da na ce da SD cewa ba sai lallai kana da ilimi za ka yi sana'a ba eh. saboda yanzu misali zan baku wani dan example jiya mun je kasuwar farm center wato a cikin kasuwar nan na ga categories din mutane daban-daban daban-daban ko matasa ne yawanci averagely matasa ne a cikin gurin kuma a cikin su akwai waɗanda ba su da ilimi so da yawan su ma ba su da ilimi amma babban abin da kuma suna sana'a kuma na tambaye su cewa yaya kuke yi kuke sustaining kanku da wannan sana'ar da kuke yi suka gaya min duk abin da suke nema suna samu daga cikin wannan sana'ar ni abin da nake sai da ilimi za ka yi sana'a ba wai magana sana'a ce nake yi ba ba maganar sana'a nake magana me yake damun matasa shine ne ce ilimi shine gabaki dai abin da matasa suka rasa ba ilimin addinin ba ilimin arabu ba ba na boko shi na ga mutum yana zuwa yana wasu abubuwa wanda suke basu dace ba daga sana'a sai ma baka da ilimi ka san cewa me ya kamata ne ka san kanka ka san makotanka ka san iyayenka ka san environment inda kake zaune sai ka da ilimi ba za ka fuskanci wannan idan ba ka da ilimin sanin waɗannan abubuwan to nan ne za ka ga akwai matsala shine zaki ga mutum shi baya karatu baya sana'a baya aiki wanda baya bukatar ilimi baya komai kawai shi dai gashi ne sai dai ko shaye-shaye ko ta'addanci ko kuma wani abu wanda yake al'umma ba su eh, gani kuma matasan da take magana da suna da ilimin ilimin zai taimaka su ya inganta musu sana'a idan kana sana'a ko da sana'a ba ta bukatar wani abu ilimin ka zai sa ka inganta ta sunana abubakar muhammad maganar da sda tana kan hannu saboda dukkanin matasan da muke da su a yanzu shine abin bakin ciki sai ka ga mutum ya wayi gari shi ba makaranta ya je ba kuma shi ba wajen sana'a ya je to kai mai ka take ciki ko kai kana zaune ne baka san me za ka yi wa kanka ba kuma a me gobe za ta yi a matsayin ka na dan adam ya kamata ka tsara rayuwarka yau na yi kaza gobe idan na tashi zan yi kaza jibi ma zan yi kaza to amma dai gaskiya maganar da SDA tana kan hanya dole ilimi shine gaba in kana da ilimin addini kana da ilimin zamani to zai taimaka maka wajen tsara rayuwarka yadda ya kamata ka zama cikakken mutum wani ya mura a gargashin ka har shi environment ɗin da kake alfahari da kai wannan shine abin da yake shi shine kashin baya wanda ke shine matsala ta matasa da take faruwa a wannan lokaci wai shin kowace sana'a ce ke bukatar ilimi ko kuwa akwai sana'ar da ba sai da ilimi ba kwarai akwai dangantaka mai kyau tsakanin ilimi da kuma aikin yi saboda shi aikin yi akwai ayyuka wanda muka gada tun kakanni wanda yawanci zaga mutum kawai Allah ya ba shi fasaha na iya yin wani abu wanda ike iya yi ba tare da an koyar da shi ba za ka ga mutum yana da sana'a yana iya rike kansa yana kuma iya shigabantar da shi da iyalinsa to amma kuma ilimi wani abu ne shi kuma wanda za a zo a koya maka wata sana'a a bisa tsari wanda za ka kware ka kawo ci gaban da sana'ar fiye da a ce ba a koya maka ba so akwai dangantaka sosai tsakanin sana'a da kuma wanda za a ce an koya da shi sana'a wato ita gaskiya sana'a zan iya kasa sana'a kamar da muka gani sana'a za ta iya zuwa kashi akwai sana'ar da baka bukatar kwarewa a kanta baka bukatar a koya maka kamar a ce yanzu magini wanda yake gini da kuma wanda yake miko masa siminti daga kasa in mika shi yake nan wanda yake miko masa kayan baya bukatar a koyar da shi da abu ne kawai na kaɗe siminti ka zuba a faranti ka mika masa so irin wannan su ne turawa suke cewa an skill lebo wato sana'a wata sai an koyar da ke ba waka ka buƙatar wani ƙwarewa za ka yi akwai kuma sana'a wadda take buƙatar lalle sai an maka training wanda za ka iya ta alal misali kamar shi maginin wanda yake yin gini yana bukatar kwarewa a ina zan ajiye bulo ya zan seta shi a ina zan sa siminti ya zan jera shi wannan kun ga idan ba a koya wa mutum ba to za a samu matsaloli akan yadda yake tafiyar da ake sa to da gaskiya akwai sana'o'i da dama mafi kasan kasa waɗanda ba a cika ci gaba a kansu ba shi ne zaka tarar da mutum an ce ba sai ya dogara da an koyar da shi ba amma kusa sana'a da take buƙatar kwarewa to akwai buƙatar a ɗora mutum a saita shi komai ɗan ko da shu shaina ne ba a buƙatar kawai mutum ya ɗauka a kwati ya ce wai zai shi da kanshi a'a idan da zai zauna a koya masa a ce kaga ga yadda zaka wanke kaza ga inda zaka sa mai kaza a inda zaka buge shi kaza ko yaya a dan masa training sai ki ga ya fi iyawa ya fi kwarewa sannan kuma kwakwalwarsa ta buɗe yana fito da wasu dabaru da kansa saboda an riga an koya masa basics na abubuwan da ya kamata ya koya ya dinga dora sanarsa to bare kuma yanzu da zamani ya zo sana'o'i ƙara yawa suke yi illowa suke yi sana'o'in da muka sani na da yanzu an riga an zamanantar da su saboda yanzu akwai sinadarai da dama da aka fito da su ake yin abubuwa da su wanda suke taimakawa a dukkan sana'o'i so idan aka ce an koya wa mutum an ɗora shi a saiti sai ki ga yana yin abubuwan da duniya za ta amfana shi ya amfana duniya ma ta amfana gaba ɗaya amma tabbar aka ce za a bar mutum ka ba tare da musu training ba ko da yana da wata fasaha da Allah ya kinsa masa kwakwalwarsa to in ba ba dora shi akan hanya ba sai dinga yin wannan abun sau da dama ba daidai ba da dama sai dinga yin kuskure ba tare da ya sani ba alal misali a yanzu akwai hakas waɗanda yawanci yara ne matasa suke tashi sai su koyi abubuwan da ake sarrafa kwamfuta da shi sai su dinga shiga za su tun da ba a ɗora a hanya an saita su su yadda za su yi amfani da wannan ilimin nasu don ya amfani da mutane a ɗora su a kan hanya ta yadda da abin da suka sani da abin da aka koya musu za su iya amfanar kansu da amfani mutane Tun da su kaɗai ne suka na suka koyi abinsu sai gaba abin da suke amfani da wannan hanyar illa a dinga sata ana shiga account account din mutane ana ɗiban wasu ah, bayanai wanda bai kamata a ce sun ɗiba ba so da haka duk wata sana'a da za ka yi ta rayuwar nan ta duniya a ce zo nan biki an dora ka a hanya an nuna maka abin da ya kamata to sai kaga an fi samun ci gaba a kai yadda za ta amfane ka ta amfani mutane. Mm. majiyayi ne wannan sai da ilimi marami ne kai wannan Mai sharhi da hoshin baki da lura da al'amuran yau da kullum kenan Ahmad Abubakar Dakta ya mana wannan bayani yanzu ga Malam Lawli Ali Jibo da ayar mu ta yau. Allah ka min uzuri da rabo awon gadari, aiki awon gadari, ladar shi ta fi dari, aiki awon gadari, ladar shi ta fi ɗari. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر الله أبنجي سبحانه وتعالى ينتهى إنا أنزلناه في ليلة القدر lalle mun sabko shi shi alkur'ani cikin daren nan mai girma mai daraja shine daren lailatul qadr wannan aya mai girma na zancen an sabko da alkur'ani daren lailatul qadr don haka za ka samu wanda ba musulmi ba suna so su sa shakku a zutacen musulmin da ba su yi karatu ba Haka zalika za ka samu musulmin da suke aza ayat tambaya cewa, An ce an sabko ma annabi alkur'ani cikin shekara ashirin da wani abu, kuma yau gashi an ce hallau cikin dare ɗaya alkur'ani ya sauka. To domin haka yan uwa muka ɗauko wannan aya, domin mu fayyace muku manuwar wannan aya don kusancewa alkur'ani abu ne wanda sai an karanta fassarar shi ake ganewa cewa me yake nihi sabkowar alkur'ani da aka ce ran daren lailatul qadri shi alƙur'ani mai girma an ɗauko shi ne daga laushin mahafuzi wanda yake can sama wajen ubangiji subhanahu wa ta'ala sai ran daren lailatul qadri aka ciro shi aka ɗauko shi aka kawo shi sama ta ɗaya inda ake kiran shi baitul izza to daga baitul izza jibril alaihi salam ya ɗauko alƙur'ani wahayi na farko ayoyi na farko wanda suka sabka a kan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama a raddaran lailatul qadri shine ma'ana wannan aya tana nuna mu cewa alƙur'ani an ɗauko shi ne daga sama ta bakwai an kawo shi baitul izza sama ta ɗaya inda nan ne jibril alaihissalam yake ɗaukowa wahayi ya kai ma annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama to sai ya dace raddaren nan hallau rannan ne wahayi na farko ya fara sarka ga annabi sallallahu alaihi wasallama to dan uwa kashi abin da ayal wannan take nihi sanin musulmi ne cewa alkur'ani kusan shekara ashirin da uku akan annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama wannan kuma manufa ta cewa sabkowar alkur'ani raddarar lailatul qadri ga tafsiri guda biyu na gaya ma da sabkowar shi daga sama zuwa sama ta ɗaya baitul izza da kuma radda aka fara kama annabi sallallahu alaihi wasallama wahayi don haka musulmi dan uwa idan wani abu ya zo cikin ƙur'ani to bai kamata ka sa shakku cikin zuciyarka ka nemi tafsirin ayal yana cikin ƙur'ani ka nemi tafsirin ayal cikin hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama domin Qur'ani shi ke warkas da zuciyar duk wani mai shakku domin alkur'ani littahi ne na ubangiji wanda ya tsarkake shi da duk wani ɓanna ko wani ƙari ko wani daɗi ko wani abu da zai shahe shi jibrilu ne shugaba duba suratul qadri jibrilu ne shugaba duba suratul qadri Allah ka samu dace da lailatul qadri Allah ka samu dace da lailatul qadri Allahumma amin Jamila lahin daɗi ƙarewa mun zo ƙarshen shirin da namu amma tambayar da zan miki hmm. ilimi da sana'a a ganin ki hmm. kahin a yi ta <laughs> so nake yanzu amsaki me ke amsaki tun da kin ji amsoshin masu saurare da kuma bayanin Ahmad Abubakar Dakta da kuma waɗannan jami'ai na Bayero dukkin ɗalibai na jami'ar Bayero. Hmm. Sana'a da ilimi. Ni a gani na fa ilimi daban sana'a ilimi daban kuma fahimta da kuma sani daban. Mm-hmm. Dole ne ko da mutum yana da sana'a dole sai yana da sanin wannan sana'ar domin ya samu ya ci gaba. ba lallai bane ba wai shi ilimi sai ka je ka zauna a aji shine zaka koya ko kuma an baka takarda ko degree mm. shine wai kake da ilimi but sanin yadda ma zaka tafiyar da sana'a taka da kuma wani irin buri kake da shi me kake so kaga ka zama shi ma wannan ilimi ne sosai kenan shine abin tunani ko eh. abin saboda zaki ga mutum yayi karatu ya digirgiri amma idan da an ce ya je wurin aiki ba shi da sani yana da ilimin yana da takardun amma eh. ba shi da sanin sana'ar ko ba shi da sanin aikin. Eh. Misali kin ga ko aikin jarida mutum ka di girgire ka zo za ka fara aiki dole sai an haɗa ka da wani wanda shi ya san makamar aikin kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan a hankali yana koya ma. Kenan dole sai da ilimi za a yi sana'a. Kwarai da gaske. Yawwa. To amma kamar a nan kin ga akwai tsarin da ku turawa kuke cewa mentoring. Eh. sai naga kamar ba mu da irin wannan tsari kamar a samu wani mai faci ko wani mai wanki ko wani tela muna da irin shi amma bai bunƙasa ba ne a haɗa a ɗauki me ya janyo haka dan kan gaskiya kowane irin aiki kake yi ko na hannun ne ma dole sai an koya maka dole sai ka wanda ya iya shi sosai ka kalli yanda yake yi ko ofis din ma ka je ai sai ka zauna da wanda ya san me yake yi gaskiya ya kamata shi ma wannan a duba a ga amma kuma mutum zai iya yi sana'a duk da cewa ba shi da ilimi bai je jami'a ya yi digiri ba zai iya yi sana'a amma kamar yadda Ahmad Abubakar Dakta ya ce ko da shu shaina ne mai wanke takalmi eh. za a iya ƙara mishi ilimi a bunƙasa mishi abin da a bashi sani eh. yawa ke nan abin ya fa mhm. Bill Gates ai bai gama makaranta ba to gani babban magana kuma eh. yau gashi shine hamshakin attajiri a duk duniya sosai wani ma ne lokaci ya daga mana hannu ba ma samu damar faɗin tambayar mu ta ba mu haɗa a facebook baki ɗaya iyakacin shirin kenan yanzu a madadin jamila kabiru da tafarra girma tafarra da nashwan kaliyo da ta mana sauti ni ce wai <laughs> injiniyar mu kai <laughs> ni ce ta halima jamaro daga nan birnin washington dc ke muku fatan alheri da kasancewa cikin ƙoshin lahiya da wadata masu azumi a sharuwa lahiya muna dai bara addu'a ka amanta da mu This program has come to you from the Voice of America, Washington.